This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da warhaka. Sabili da wani babban kalubale da muka fuskanta a yau ba za mu samu damar karanto muku labarai ba. Bari mu faro takon da batun shugabanci da kula da dukiyar talakawa a Najeriya. Yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake jaddada aniyarsa ta yaƙi da rabda ciki da dukiyar talakawa da kuma ganin inganci a harkokin mulki. Waɗansu tsofaffin gwamnoni na bayyana cewa sun ɓoye bai baitulmanin jihohin da suka yi mulki ne suka bar su da ɗan bashi domin ba su da hanyoyin samun kuɗaɗe banda kasan da suke samu daga gwamnatin tarayya. Sai dai tsohon shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa da masana'antu da ma'adanai Alhaji Ɗayyabu Garba ya ce ba nan gizo ke sakar ba. To, ai ba wai gwamnoni ne ba za su iya kirkiro hanyoyin samun kuɗi ba. Waɗanda ai kamata a zaɓa su zama gwamnonin ne ba a yi amfani da ita ba da an samu wani suka dace su zama gwamnonin to shi ne su iya tunani da basira da hankali da ilimi su ƙirƙiro hanyoyin aikin ga su sardauna su sa abubakar tafa a kwalewa su a wolo da su ofara ai ba wai wani abu ne suka kasa yi ba su ka ƙirƙiro abu a lokacin babu mai ma a ƙasar nan amma suka yi basira da tunani suka dogara da noma da kiwo da sana'o'in hannu da kuɗin na fata da na kirgi da na gyada da na auduga da na riɗi da na koko da na kwan da shawararsu aka kirkiro duk abubuwan da aka kirkiro a Najeriya har kuɗin da aka koma ma da kuɗin waɗannan aka haƙo su. To wannan abubuwa ne waɗanda yake wata masifa ce da Allah ya jira mu Najeriya da 'yan Najeriya da ita sai dai 'yan Najeriya su koma ga Allah su tunanin me wannan su tunanin mutane suka dace su zaɓo su zo su yi musu duk abin da kamata kuma Allah da ikon sa Allah ya kawo wanda yake da zafin da kimar da kuma kokarin ya ga yayi wa'annan abun amma shi ba ɗan siyasa ba ne kuma to kasa tunanin yadda zai jawo 'yan siyasa a jikin sa su taimaka masa da irin wannan su rika tunasar da shi da irin abubuwan da suka faru a can farko yadda za a gyara abubuwan su dace da adalci Yawwa to wannan guguwar canji da ta kada a Najeriya kana gani ta haifar da irin waɗannan shugabannin da kake ambata? A'a, ai wannan daman ruwan kashe gobara ne wanda baka da zaɓin kowane iri da ruwan kwatanni da ruwan kashi da ruwan kowane da walo sai ka zo ka kashe. Yanzu abin da muke kokari mu gaya za mu samar da ruwa mai tsarki mu tsarkake kansa. Mu zo mu tsarkake kuma sha'anin tafiya gaba ɗaya. Ai kusan a yanzu ba ka gani a majalisa aka ce sai da ake sata doka sannan aka naɗa shugabanni a majalisa. kuma sannan kakki manta duk ƙasar nan da aka zo mazaɓin nan muka amsa kira cewa dan Allah ka ƴar rigima ka ƴar rigima ka ƴar rigima aka yi zaɓen nan kowace maza za ka samu mutum kusan dubu amma ba a kola kuce hanci ba amma sai su da aka zaɓa suka je a cikin falon majalisar suka rika kutufo a gaban talabijin suna yaga riga suna zagin juna suna dukan juna to irin wannan masifa da bai kai ka ba shi ce a'a irin wa'ancan mutane na farko aka zaba yawa daga wani lokaci ne kake gani ya kamata gwamnatin shugaba Buhari ta haska fitila a binciken da take yi domin ganin cewa an yi wa kowa adalci kada a ga kamar ana yi ma waɗansu ne bita da kulli. To ai ina ganin cewa kusan Buhari an fahimce shi kasan ne ba shi da tunanin bitar kulli illa dai kawai babban masifa da yake tattare da ita shine shi kaɗai ne. tunda duk wanda sai aikin da shi kusan duk shi irin wa'ancan mutane ne damar renon wa'ancan mutane ne tun daga lokacin da aka masa juyin mulki a 1985 aka rinka tarbiyyar mutane aka ci aka kirkiro wani abu da ake kira new breed politicians wato eh, sabon da ke aka gurɓata su aka sa su suka koyi fajirci da sata su kuma aka yi tare na suka zo har 1999 su kuma aka rinka ɗiba ne aka ringa mai da su gwamnoni aka ringa mai da su yan majalisun tarayya da na jihohi to su aka tare na ne yanzu. Ina mafita Rahotanni daga jihar Taraba a arewa maso gabashin Najeriya na cewa wasu mahara ɗauke da makamai da ake kyautata zaton cewa barayin shanu ne sun kai hari a wasu ƙauyuka inda makiyaya ke kiwo a kudancin jihar inda suka yi awon gaba da garkunan shanu da kuma wani ƙaramin yaro wanda kawo yanzu ba a san inda suka yi da su ba. A cikin hirarsu da wakilanmu Ibrahim Abdulaziz, Alhaji Harda Mai Dabu wanda aka sace shanan nasa ya yi ƙarin haske dangane da lamarin. Jiya misalin karfe biyu na rana, jikunawa sun tashi sun zo sun samu shanu na a jeji. Sun zo gaba ɗaya sun tattara su da yaron da shanun ba shanun ba yaron sun tafi da suwa. Shanun nan za su kai saniya ɗari da hamsin. Ba jami'an tsaro ne? To an turo jami'an tsaro. Da aka turo su ma da mu da su an ɗauki mota. mun dauki mota sun tafi da motoci mota ta kai guda biyar mun tafi tare da su muka shiga jeji muna tafiya muka je muka aje motocin nan muna tafiya a kafa da su ga ga hanyar shanu to ta kuka san cewa jukunawa ne an gansu sun zo lokacin da suka zo da mota suka sauka suka aikata wannan abu suka bi bayan shanu ita ma dai kungiyar Fulani makiyaya ta yatti Allah a jihar Taraban ta ma tabbatar da abubuwan da ke faruwa inda shugaban kungiyar Alhaji Umar Mafindi Danbur ya ce dole gwamnatin jihar ta tatse don magance harin Sadika Nogin da ake kaiwa. Muna mamakin wannan abu tun da mun yi kuka a gwamnatin jiha ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba. Shi dole da irin kawai ya kira mu taro a Bukari ya ce mu yi kuri a bashi bashi zaman lafiya zai kawo mana cin gaba. Zai kare dukiyar mu zai kare rayukan mu. To gashi har yau ana kashe mu ana ɗeba dukiyar mu ban ga kamar gwamnatin tana da niyan kare mu amma kuna ne makiyaya. Don haka in tana da niyya ta tashi tsaye ta dawo mana da shaharun nan. To sai dai kuma kungiyar haɗin kan jikunawa ta Najeriya ta ma musanta zargin cewa da saninta ne ake waɗannan sace-sacen Mr. Bako Benjamin da ke zama shugaban kungiyar a Najeriya ya ce ba yawa jikuna adalci ba idan aka ce su suke waɗannan sace-sacen. Zai zama babban kuskure a yi irin wannan zargin gaba daya a ce jikunawa. Numu har yanzu mu na hada kan jikuna gaba daya a duniya mun fito farafara mun gama duniya cewa har yanzu mu muna kan bakanmu a kan a samu zaman lafiya tsakanin kabilu da suke zone a yankinmu. So mu ba ruwanmu da wani da zai zo ita mana hankali ko kuwa je wani sata a sunan jikuna a muna son zaman lafiya don yankinmu ya ci gaba. To sai dai kuma da na tuntube shi ta wayar salula kakakirin na 'yan sandan jihar Taraban da ya Joseph Kwaji ya ce yanzu haka ma sun tura karin jami'an tsaro don gano inda shanun suke inda ya buƙaci al'umman yankin da su kwantar da hankulansu. Mun samu labari irin wannan muna tura 'yan sanda su je su yi wannan area makiyaya da sauran jama'a ya kamata suna kiwo su lura sun ga wani wanda ba su yarda da shi ba yana da kyau su ga yan sanda da don haɗo mataki a kai da wuri sace sashen shanu da rikice-rikice tsakanin fulani makiyaya da manoma da kuma rikice-rikice masu nasaba da addini da kabilanci na ma cikin matsalolin da yanzu ke ja hannu a gogo baya a kudancin jihar Taraban wanda manazarta ke maganin dole shugabanni su tashi tsaye Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Sai kuma a jamhuriyar Nijar, inda ɗalibai suka gudanar da zanga-zangar da suka ce sun dosa kenan sai hukuma ta saurare su. Ga wakilinmu Sule Mummuna Barma da ci gaban rahoton. irin yadda aka yi artabu kenan a yau da hantsi a kofar makarantun bokon ya mai tsakanin ɗalibai da jami'an tsaro da suka yi amfani da barkonan tsohuwa da hayaki mai sa kwalla a ƙoƙarin tarwatsa zanga-zangar ɗalibai ainihi yajin daukar karatu ne kungiyar ɗaliban makarantun kimiyya da sana'ar hannu EFKN ta kira magoya bayanta domin nuna bacin rai akan matsalolin da suka hada da matakin korar wasu ɗalibai da hukumomin ilimi suka ɗauka da karancin ɗakunan karatu da karancin malamai rashin ban daki da dai sauransu. Mataimakin sakataren ƙungiyar ɗalibai ta UFTN ED Isa Umaru ya mun karin bayani akan dalilan kauracewa a jin karatu. Cikin wannan watan da wuce yana da kwana bakwai muka fito muka hudo matsalolin mu gaba ɗaya muka ce mu gwamnati ga abin da muke so amma mun ba da sati guda a kire mu a yi shawara da mu. sai aka waye gari wannan satin guda ya wuce babu wata shawara da aka yi sai muka sake tattara mu da kowa da jama'a muka ce musu to tun da haka nan ne a rana ta yau za mu tsaye da duka karatu da komai da komai sai mu ga da abun yake ciki me shi yanzu ai ba ji gaskiya bane a ce ana biyan mu bita da kulli ana bige bige ana kishe kishen dan lakwal ai zancen makaranta zance ne wanda yake son a zamna a daidaita a gyara me amma yau in ka diba ga suna yan uwan mu a kwakwance a cikin an kai wasu likitoci abun bai da daɗi jami'in hulɗa da yan jarida a ma'aikatar ministan makarantun kimiyya da sana'a jibril na malka da na tuntuba ya ya ce da ni ba za su ce komai ba domin a cewarsa an fara tantaunawa da ɗalibai don samo bakin zaren warware wannan rikici to sai dai shugaban kungiyar ɗalibai ta ƙasa usn usaini usman sambo da na tuntuɓa ta wayar telefon ya ce da ni Wannan zanga-zanga ta bazu zuwa ilahirin makarantun sakandaren birnin Yamai inda ɗalibai suka yi ta fashe-fashe da kone-konen tayoyi har da wasu motoci akalla biyu. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwada ban haurewa, hanyar kullewa. Mu nemi ilimi gwada ban Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan, to shi mara ilimi. Jama'a masu mu Assalamu alaikum, tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka amin summa amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na yau muna ci gaba da bibiyan muhimmancin saka littattafan addinai a cikin manhajar makarantun sakandare a Najeriya. Idan har ba manta ba, a 'yan watannin baya ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi umarni da a saka wani littafin tarbiyya da ɗa'a bisa ga koyarwar addinin Islama. Don jin ta bakin iyaye na samu zantawa da alhaji aminu abdulfata tsohon kakakin majalisar dokokin jihar kaduna don ƙara fahimtar hasashensu na iyaye dangane da wannan mataki na shugaban ƙasa kana da fatansu a game da hakan ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗam to shi mara ilimin fako hangawa a ɓangaren ku na iyaye ya kuke ganin wannan mataki da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ɗauka na sa wannan littafin na addinin musulunci a cikin manhajan makarantun sakandare? Alhamdulillah gaskiya mu mun yaba masa kwarai da gaske musamman kaga shi yanzu ya gaji mulkin kasa a cikin wannan rikice-rikice da ake fama da shi a can gabashin Najeriya. To duk wanda ya kalli irin yadda abubuwa suke faruwa a matsayinsa na shugaba kaga ba daidai ba ne shuru. Wajibi ne al'umma tana da haƙƙin da a gayar za a tarbiyyantar da ita bisa addini kaga wancan tsari da muka gada wajen turawa cewa dai kowa a bai shi magana addini wani abu ne naka mu kaga rikicin da Najeriya ta shiga kaga ya kamata lallai wannan rikici ya gwada mana wajibi mu tashi a nan haƙƙin hukuma ne ta tabbatar da cewa an karantar da wato al'umma duka da ta musulmin wanda suke su ne suke a ƙasa da kuma ta kirista wanda su ne sauran abokan zaman mu wajibi ne a ita gwamnati sa ido ta ga cewa me yake karantar da su mu mun imani kaga in dai za a tsaya a kantar da musulunci kamar yadda mu muka same shi musamman ita wannan masaba ta mu ta malikiya wadda duk malamai na duniya sun itifaki ita ce babu bida a cikinta to kaga da za a tsaya a cikin ta ba da za a samu rikicin addini to kaga shugaban kasa in ya ce yanzu zai dage lalle lalle a san cewa an sa irin wannan littafai wanda za su karantar da mutane a yara addini sa su kan saiti su kaga an ɗauko hanyar gyara za a kau da irin wannan bala'i da ya samu ƙasar na wannan kashe-kashe da ake su kaga gaskiya mun yaba masa kwarai da gaske wajibi ne kuma a fito su ma abokan zama mu kiristoci su fito da littattafai da za a karantar da yara tarbiyya wanda gwamnati su ma za su sa mu da shirya muke muna goyon baya duka bangaren tunda tare muke abokan zaman mu ne kaga wajibi a miƙe a gacce duka an samu daidaituwa wato ya kamata lalle lokaci ya zo da ba maganin gwamnati ta ce ba ruwanta da addini gaskiya wannan an tashi a nan tunda mun ga dai abin da zai haifar mun ta ce ba ruwanta da addini to ga abin da zai haifar to duk mai hankali wajibi ya ba ma shugaban kasa ke ga ya kamata wannan littafi musamman wanda aka daɗa gyara wanda shi bashir sambo ya yi aiki a kan shi a sa shi wajen karantarwa a makarantu wannan na gwamnatin tarayya da sauran makarantu ma namu da jihohi to wannan gaskiya ba karamar dabara ba ce ta ya wannan zai shafi rayuwar al'ummar ƙasa baki ɗaya waɗanda ma suka shafi musulman da wanda ba musulman ba. To, inda zai shafe su kada shi dai mu da muka muna godiya ga Allah da Allah ya tashe mu cikin musulunci. Mu ma mun san musulunci cikinsa da wajensa babu tashin hankali. Duk inda ka je tuna to ba a karantar da mutane musulunci ba. Duk inda aka karantar da mutane musulunci to za ka same su mutane ne za su zama dukkan abin sha'awa ma a duniya ba ma a ƙasa ba. in ka kula gaskiya kamar yadda malamai suka kanta da manzala su zalama yake cewa in duniya ta zo ƙarshe kaga zinace zinace za su yawa kashe kashe za su yawa sannan shi kan shi ilimin za a ɗauke shi to kusan za a ga mun kawo wannan lokacin yanzu za a ga cewa rashin ilimin nan na addini shi yake jawo dukkan fitintunu inda kuma ilimi yake na addini dan duka duba gani ne menene ne wanda addini ba tarbiyya ya karanta abin sha'awa ba ga duniya babu sai dai ba iya kawo shi yadda yake ba to kaga barin jama'a aka aka tashi da wato bangare daya an tashi ne mun san bo karatun boko amma ko ba mu san karatun addini ba shi kuma musulunci ya karantar da mu tare suke tafiya da karatun boko da karatun addini tare suke tafiya duk inda yake ko a ƙasa ne yanzu duk wanda ya haɗa wannan biyun sai kaga daban yake ko zuwa yana magana da al'umma sai kaga cewa ya fita daban lalle mai ilimi ya zo ko a cikin kasashen turawan ko a nan cikin kasashen namu inda mutum ya haɗa wannan guda biyu fahimce sai yadda ya kamata a fahimta to wallahi za a gan shi daban so gaskiya matukar za a saka wannan a cikin rayuwa kaga dai makarantun nan musamman shi shugaban kasa da ya bada umarni a sakandare daga nan da ake ɗaukar mataki ake fara gina shugabanni to duk inda aka waye gari shugabanni sun fahimci addini ai rikici ya ƙare babban bala'in da muka shiga cikin an waye gari shugabanni ba su fahimci addini ba kaga ta nan duka yaudara take zuwa ta nan tsubbu ke zuwa ta nan duk wannan abubuwa ga mutum ya kai ya kawo yana rike da matsayi babba a cikin ƙasa amma ga wani can wanda yake ba kowan kowa ba a fannin ilimi amma zai jirka juyar da rayuwarsa to kaga gaskiya in an sa wannan abubuwa to daga lokacin za a gina ƙasa kuma za a ga al'ummar ta canza to in na fahimce ka kenan shi wannan littafin yana ɗauke da yadda ake tarbiyyar yara kenan ba ma wai ilimin addinin kaɗai ba kenan har da tarbiyya da eh, yadda mu'amala. da shi kullum dama ilimin addini ya tare tarbiyya ma'ana matuƙa an yadda a sa shi. To ai daga nan kuma za a samu wasu littafan da ƙila masu kaɗara shi. Ai babban rikicin daman ba a san ba amma da an yadda a san kaga daga nan lokacin abu ya zo. Sauran makarantu namu ina Islamiyya wanda muke fata yanzu gwamnatin runguma. a rika tallafa musu duk lokaci yayi ana so a kawo da wannan farki da muke ciki tunda ka matasan mu al'umma yanzu fitina ta kai babu abin yi aka waye gari babu abin yi ba tarbiyya kaga sai fitina Masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a shirin namu na yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin baƙon namu, Alhaji Aminu Abdulfata da ɗaukacin abokan aikinmu wanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin har ya zo muku, da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Issalam. Kowanne a maza da mata don wazan miƙewa ka yi ƙoƙarin neman sani don kanka. Tubar muhara da saƙon na lallawal Wisdom Bauri jihar Katsina Najeriya wanda ya ce ya kamata shugabannin Najeriya da Nijar su fahimci cewar bambancin harshen nasaru ne kawai ke tsakani amma ba matsalolin talakawan ƙasashensu ba sai kuma sakon abubakar Babar rabi sarina wanda ya ce ina kira ga 'yan ƙungiyar boko haram da su ji tsoron allah su aje makamansu su daina kashe jama'ar da basu zo jo ba su gani ba ta sojojin najeriya ya kamata ku ƙara dagewa don kawo ƙarshen mayakan boko haram kamar yadda babu buhari ya ce ku yi sako daga malama safara'u haƙƙila zamani almajira malumfashi sai kuma sakon sani muhammad chindu unguwar karofin madaki a baucin tarayyar najeriya wanda ya ce allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu a sanadiyar harin da aka kai a garin madagali na jihar adamawa ina kira ga al'ummar najeriya da su ci gaba da addu'ar ganin bayan hare-haren kunar bakin waken da ke ƙara yawaita a jihohin arewa maso gabashin najeriya sa'o daga ali usman taka lafiya birnin kebbi sai kuma sakon da gumar zangon daura wanda ya ce assalamu alaikum bai hausa ina kira ga gwamnan jihar katsina da ya kamata ya ci gaba da biya wa yara kudaden jarabawa wayek da neku hakan shine zai farfado da harkar ilimi a jihar katsina sai kuma sakon mai anguwar nufawa garin bauchi alhaji tanko ibrahim wanda ce salamu alaikum murya amurka da Allah ku mika mun sakon fatan alkhairi ga sababbin ministocin da yanzu ake tantance su a Najeriya. Fatan mu ga waɗannan ministoci shine Allah ya ba su sa'a da nasarar kawo canji da 'yan Najeriya ke nema amin. daga ƙarshe sai sakon Alhaji Garba Gwanda Aliru wanda ce ta kungiyar mai ta Allah ta ƙasa ya kamata ku hau teburin shawara da ƙungiyar haɗa kan Yarbawa domin kawo ƙarshen nuna yatsan da kuke wa juna